sosai hankalin kabir ya tashi ganin yadda wata kun kumfa take fitowa daga cikin bakin amriya cikin tsanin tashin hankali ce da ita ke me haka dan Allah ki na kada fuske na cutar da ki please ki tashi idan har wannan tsangon da kyara da nake nuna miki na miki alƙawarin ba zan ƙara ba dan Allah kada su ce na cutar da ki ya ƙara shi magana mai rungume ta tsama a Da dago kai amriya ta yi ta kalle shi tare da shi kada ka damu da ni ka tafi kada ra maka laifin kisa ba damuwa ni mutuwa zai kaji ka tafi kadara ta ce ta zo min a haka kuma dole na karɓe ta kada da Allah ki ƙara faɗar haka na yi alƙawari ba zan tafi ba ba zan iya tafi an barki cikin wannan mawuyacin halin ba idan ni haka to tabbas na sani da kaina ba zan taɓa yafe kaina ba duk rashin imanin mutum ko da ya tsani mutum ne ai dole wata rana ka nuna mu mutum tausaya a gare shi ki tashi in kai ki hospital wani tari amarya ta fara yi kafin da yusani numfashin ta ya tsaya cak da gode kai kabir yayi ganin ba ta numfasawa ya sa shi kallon ta tare da ki da Allah wasan ya isa ka haba ya ce ki in kai ki asibiti ko so ki da ki ja min jin daga sai ba ta numfashi ne ya sa gaban shi faduwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce kalmar da kabir ke ta fama nanata a cikin sa ta fa kan shaida hannaye biyu yayin da idanun shi suka da suke jajir kana daga bisani saki tana na ƙara ƙarar da ya saki nesa su kabir da khalid su da Khalid jin shi ta da nufo ɗakin da yake da sauri shi ka shigo cikin ɗakin sakatar da kabir rike da amriya da alamun bata numfashi a hannun shi sauran ja da baya khalid ya tare faɗin kabir yana mai nuna shi da yatsan hannun shi game da cewa ka kashe ta ko shikenan zuciyarka ta samu salama tashi tsaye ka bi da yi tara faɗin kada ku yi zato wallahi ban kashe ta ba wallahi i don't know even now what give what give come over to me kawai naga na kawo ta cikin ɗakin nan ni ma ne dai kawai tana fitar da wata kumfa daga cikin bakinta su fatima da kaje da ke tsaye kawai fashewa suke da wani marayan kuka ganin kwata-kwata cikin amriya ya lakab tamkar babu numfashi a tare da ita ƙarya kake sadi ya faɗa yana mai nuna shi gami da ci gaba da cewa me yasa za ka ta kabir me ta aikata maka a rayuwar wannan yarinyar wallahi kabir you did you kill her kallon shi kabir ya tare cewa ba ku yarda da ni ba ku shikenan wallahi na rantse muku ba ni na kashe ta ba domin ta ina ma zan iya yin kisan kai cike da ɓacin rai kali ya kalle shi tare cewa kwarai kwarai kuwa za mu yarda kai ne ka kashe ta kabir a yau ka yi abin da ba zai taɓa kokewa daga sunan famili ɗin fara abada sadiq ya kalle shi tare cewa ban taɓa sanin kai macuci azzalumi, mara imani mara tausayi bane sai yau cikin fasata kali ya ce da shi kabir ina so ka sani cewa idan har da gaske amarya ta mutu to kai ma hukuncin kisa ne rataye a kanka adib da ke tsaye yana kallon sun da bai magana bai ce kanka dan Allah da wannan cacar bakin da muke da kuke ya kamata mu maza ka kawo kai ta asibiti saboda likita ya tabbatar mana ta mutun koko a za su iya ceto rayuwarta kabir da ya tawo niyyar biyan su da niyyar biyan su dakatar da shi kalli tana mai faɗin me kuma kake shirin yi kallon shi tare da cewa asibitin hospital din zambiku kallon ne ba shi amsa tare da cewa ba mu buƙatar mashiki mai kisan kai a tare da mu wato so kake dan bata mutu ba ma idan ka ji asibitin ka karasa ta a can ko nuna kan shi da yatsan shi kabi da yake na mai faɗin wani ne mashaki mai kisan kai ka san ko me kake faɗa Khalid did you what are yes of course na sani mugu ne kai kuma tantiri da kai nake ba da wani ba wallahi yau din na yi da na sanin ka a rayuwa mun yi da na sanin kasancewa kaɗan mu tsarkakakken ahali masu tsarkakakken zuciya kai din tabbas cikakken mara imani ne kuma a zalim ya kazali ga macuci you know what I, you know what kabir i hate you yau kawai na ji ka fice min daga cikin raina bacewa daga cikin ɗakin tare da shi daga cikin aljihu gami da kiran Mami. a ya san da ita dukan halin da ake ciki wani ciri ne ya ji yana neman kwasar da shi da haka bi da ya dafa bango gudun kada ya faɗi ƙasa yayin da yake jin zuciyar tana wani tafarfasa kamar za ta ƙone haka zalika tana wani ɗillin ɗillin zaka damkar za ta zo ƙijin shi ta fito waje ni ka da yake faɗa munanan kalamai haka akan abin da ma'aikata ba ni da ko magana ne musu ba sa min gardama shine ko saurari maganar da zan faɗa musu What is happening? Am I dream? What is wrong with them all? Me yasa ba za su yi bincike ba kafin su ɗau tsaron hukunci a kaina? Fitowa daga cikin hotel ɗin. A ya tara gaba ɗaya sun dade da barin hotel ɗin ma. Tare wajen motar shi nufa shiga ciki. Ganin jin jikin shi ya yi sanyi ne yasa shi ɗora kanshi a saman sikiyarin motar. Sosai ke ji zuciya na harba da ƙarfin gaske. Tunda yake a rayuwa ko da saɓani bai taɓa tunanin ko da wasa bai taɓa tunanin za su rike shi da laifin kisan kai ba amma yau gashi suna zargin shi tare mota ta rabar wajen tare rabarin cikin hotel ɗin gami da nufar hanyar da za ta sada shi da zuwa asibiti minti goma sha biyar ɗauka kafin ya zo asibitin ko gama fakin bai yi ba ya fito daga cikin motar tare da ya nufi cikin reception Suma mai hango zai tsaye eh, suna ta faman kai kawo a wajen. Kallo ɗaya za ka yi musu gane cewa suna cikin tsanin tashin hankali da kuma rashin samun nutsuwa. Idan wani momi ne suka sauka a kan kabir. Daga hannu ta yi tare da nuna shi da yatsa tana mai ce mashi. Sosai maganar momi ta ratsa dukkan wanda ke wajen. Barin ma kabir. da maganar momi sai da ta shiga bangarori da kuma sassan jikin shi. An kulle ya karaso inda Kabir ne yake na mai cewa, Kabir, me ya kayan kata ma wannan yarinya haka hakika ban taba sanin tsananin ke da kaiwa amriya ya kai haka ba ka san da muka shiga emergency me muka tarar game da lafiyar amriya wai ka bata poison kuma poison din tana dauke da sinadarai da kuma ƙwayoyi na chemical wanda ke sanya zuciyar mutum daina harbawa kabir ne kalle shi tare da cewa ni kuma yaushe na sa mata poison din wallahi ba ni bane ba uncle ba ni bane ku yarda da ni ba zan iya aikata wani ba zan iya aikata kisan kai ba kal ne da kama shi tsagami da cewa kwarai kuwa kuma ni ni na gani da idona ai na ga sanda sanda kuka hada plan kai da wanda ya kawo mata lemon kai kai isha kace ta sha ya ƙara shi magana mai faɗin makareci kawai karama ce ta kalli kabir tare da cincina mishi tana mai cewa yanzu da yanzu ɗan nan wallahi inda a ce wani na waje ya aikata haka na san da ka ne za ka ɗaukar mataki amma aka a ce kai da kanka Tun da wannan hali tun da wannan zuciya taka mai bakar zuciya da wannan hali naka da wannan bakar zuciya taka kallon sa anta amarya ta tare da cewa dan Allah ya kamata ku nutsu da kyau bai kamata mu dinga yanke hukunci ba tare da yin kokarin bincike ba mu jira idan ita amarya din ta dawo cikin hayashinta sai mu tambaye ta mu ji gaskiyar abin da ya faru tsakanin shi da ita amma don Allah ku daina yanke hukunci ku daina yanke hukunci ba tare da an yi tsaurin bincike ba babu kyau haka wallahi fuda kofar da suka da suka ga an yi ne da sauri su mun suka suka karasa gare ta suna mai faɗin ta Amina jikin nata Zara farin gilashin da ke idanunta da ta Amina ta yi tare cewa gaskiya yarinyar nan sai dai ku sata da saboda poison din ta shige ta sosai ba mu da tabbacin za mu iya ceto rayuwarta ko kuma san haka kuma abin ya haɗu da kun san tana da cutar azaba to shi ne abin yake tsanin ba mu wahala a wajenta kallon dakta habib ta tare cewa yauwa ke matan allah kaɗan zo saboda muna buƙatar gudunmuwarka a wajen nan ok dakta biyu ya faɗa yana mai shiga cikin emergency room ɗin zama momi ta yi zuciyarta sai faman ta farfasa take Akwai idanunta ta ta watsa su akan Khalid tana mai ce mishi Khalid za a samu lambar polis a wajen ka zaro ido Khalid ya tare da cewa mun me kuma zaki da lambar polis a wajena ka kira su ka ce dana ya yi yunkurin aikata kisan kai da haka su zo su tafi da shi zaro ido gaba ɗaya mutanen da ke wajen su kai sadin ne ya karfin halin cewa haba don Allah wannan ti family issue bai kamata a saka police a ciki ba ba lallai shi din bane fa ya bata poison din kallon shi mun ya tare cewa Khalid do as I said so sai Khalid ji ba zai iya kiran yan sanda su tafi da abokin shi ba kuma dan uwan shi na kai ci da mu amma mu ta Allah me zai hana ƙara hakuri ko zuwa a kofi? a gaida jikin na ta yi sai sai dare likis sannan suka nufi gida sai dai gaba ɗayansu babu wanda ya samu bacci a cikin gidan washe gari ko tun da safe suka kamo hanyar zuwa asibiti sai dai sai faman zare suke a cikin asibitin tamkar an ce musu za ta mutu nadira ce ta kalli mum tare da cewa ko me zai hana mu kira mami mu sanar da halin da ake ciki a'a nadira ba na son ta sani saboda na san hankalin ta sai ya na kowa tashi kallon kabiru yi tare girza kanta buɗewar kofar da suka ji an yi ne suka ya sa suka miƙe da sauri suka nufi wajen da ta amina tsaya suka cirko-cirko suna jiran abin da za ta ce dawo da idanta suka yi waɗanda suka kaɗa suka yi cashe su ce da su I'm sorry but we lost her gabansu ne ya yanke ya faɗi ras mami kamar jini ne ya fara ɗaukar ta da haka kanta ya tuna mai faɗin doctor are you kidding me Dr. Alin da ke gefen Dr. Amina ta ce da ita Hajiya ba a wasa da mutuwa ta rasu a fusacin mummuta ta sai tana mai ta ƙara shayin da kafe ta ka bi ta ce da shi ka ji ko ka kashe ta shi kenan, sai ka je ka haɗa fati kai murna tunda burinka ya cika wazzafafan hawaye ne suka fara biyo kuncinsa bakinsa yana rawa ya ce bobi a kan kilha ai suwe to almighty allah ban aikata abin da laifin da ake zargi na da shi ba tas tas mummy ta ɗauke shi wasu lafiyayyen maruka har guda biyu kuncin shi yayin da ita kuma ta ci gaba da cewa I regret that I'm your mum Kabir. Khalid, maza yanzu ka kira police ta da shi. Kallanta Khalid ya tare ya cewa, "Mummy, dan Allah, do as I said Khalid." Mummy ta daka mishi tsawa. Khalid da ke gefe ya ƙara su game da duk kusa yana mai cewa, "Mummy, dan Allah, dan Allah, this is a family issue we need to talk about. Bai kamata a kira police ba. Cike da ɓacin mummy ta ce da shi, saboda ba kanwa ka bace ku shi yasa za ka ba da shawara kada a neman mata haƙƙinta to dole sai an bi mata haƙƙinta my wish is my command mom dan dakata dakatar da dakatar da dakatar da shi kabire ta rafa din shikenan naji naji zan fuskanci hukuncin daidai da laifin da na aikata na haka police a kira police tafi da ni ba na son ƙara wata magana just call the police and tell her and tell them i kabir muhammad yunusa mamallakin kamfanin fish production ya yi kisan kai that is all ya kara shi maka yana mutum idanunsa kafin da Yusa ya bude yana mai kallon momi a da tunaninsa idan aka ce wa momin ya yi aikata kisan kai ba lalle bane ya yadda cewa za ta yadda amma sai gashi gaba ɗaya, yanzu momin shi ta canza sosai sanatar da suke kuka suna masu ba momi haƙuri akan kada kada a kira police ɗin amma sun san momi ta ki sauraron su daga waya kali ya yi kira police ba a fita timinu ba sai ga 'yan sanda sun zo a cikin mota su ɗaya daga cikin polis ɗin ya shigo cikin ya fito daga cikin mota yana mai cewa ina mai laifin nuna kabir ta da yatsan hannun ta gami da cewa gashi nan ku tafi da shi ku ai sannan a yake mai hukunci daidai laifin da ya aikata miƙa hannun shi gaba da aka sanya musu hankop sannan suka fara jan shi kamar daga sama suka ji ana masu ana mai taka musu agami da cewa ku dakata tsaya police din suka yi tare juwa cike da mamaki shiga da tsoro su momi suka juya suna mai kallanta a hankali take tafiya kamtar za ta tamkar za ta za ta faɗi ƙasa wani lokacin ma har sai ta ɗan dafa kanta saboda yadda kanna ta yake tsanin sara mata ku dabo da shi amriya ta faɗa yayin da kalamata take fitowa da ƙyar kallanta momi ta tare ce amriya dama kina raye baki mutu ba kwarai ka momi <laughs> ina raye ku sake shi ku rabu da shi ɗaya daga cikin 'yan sandan ne ya karaso inda yake yana mai cewa ba ki da hujja da za ki samu sake shi eh, ba ni da hujja amma aini aka ba gubar na haka ku sake shi makulli ɗan sandan ya sa tare cire mashi ankof daga hannun shi ɗan sandan ya kalle tare cewa amma kin san ba za mu sake shi ba har sai kin ba mu kokarin hujja wace mece ce shaidar ki miƙewa ta yi sannan ta ce sannan ta ƙara takuwa ta ƙara so gaban shi sannan ta ce da shi ba ni da hujja amma dai ni aka bawo ba kuma ni ya kamata a ce na ba da hujja saboda ni ce na shago farko ba shi ba ne wasu ne daban suka ba shi ita kamar daga sama suka ji an ci ina da hujja har sai da suka juyo yayin da gaban amriya yanke ya faɗi ras samson ta yi tsammanin ganin ta ba ko a mafarki bakin amriya yana rawa ta ce harish harish to ma sauraro bari mu da aka ta anan duba da halin lokaci na san da yawa daga cikin sun manta wace ce zahari to idan kun manta bari in faɗa muku abokiyar tsamar ta ce masu riƙe da masarauta a can cikin ruwa ina ga yanzu ai za ku iya tunauta wacce suka yi tsama har ita amrish ta sa zai har in ta bar sarautar mulkar da take musu na so yanzu kun tuna ta ku to ai ita ce zai shi to bari mu dakata a nan duba da hal lokaci kar dai kuma ta rufin na mun subscribe sannan ku ta auna alamar kawai domin a duka sanar ku da sabon shiri kana ku ta auna alamar like domin kara mana kwarin gwiwa sannan kun na wannan bidiyon ga abokanan sa da facebook sannan kuna damar ajiye ra'ayi korafi ko ba a comment section game da littafin da muke kawo muku a huta lafiya